gaskiya ne ana ta samu wannan jikin zama da kamar da ka faɗi akwai wasu da muka da gani ana tsammani cewa shi ne mai magana a madadin abubakar shekau ganin cewa ka san tun kwanakin baya ko kuma shekara da ta gabata a sun kan kuma wani da najeriya su yi bayanin cewa an kashe shi abubakar shekau ya mutu a wani asibiti da ke kasar kamaru wanda aka da shi wannan da ke magana ne da cewa cewa shi ta nan ransa shi ne kuma abubakar ke kawo ba aka shi shirya da hannun ransa wannan hari da aka yi na garin son da jaraba da wannan aka tare samun wannan hoto da ya yawo a wajen ba a cewa wannan mutum da ke magana na bayyana kanka kansa a matsayin abubakar ke kawo shi ne aka kashe. To, yanzu yanzu hukumomin tsaro ba su fito sun yi bayani dalla-dalla ma jama'a ba, musamman kafafen yada labarai? ba wani bayani da suka yi har yanzu ko game da harin ma har yanzu da ce ko ba game da wannan hari da mutum da sun kitan abokan shekau kuma ka san zai rubuta su sake cewa ko ni game da wannan hoto da ke yawo a hannun jama'a yanzu tun da a can baya sun yi bayani cewa an riga da an kashe shi kwanan yanzu ya sake cewa kuma da wani bayani na daban cewa ko shi ne aka sake kashe shi ka ga ba za a samu wani daga wuri ba. Wato kana ganin har yanzu suna kan bakar su ta cewa Abubakar Shekau ya mutu tuntuni? Eh, ne ka san zai wuya a sun fito da wani bayani na cewa a wannan da ake ta ya ta hotunan sa kuma ta ta da hotunan sa daga a ba nan cewa kina wakar ce kan inda da farko sun yi bayani sun gaya ma manema labarai sun gaya duniya da da cewa a shirin da sun kashe shi sakamakon ana gaba da suka can shekarar da ya gabata kuma ya mutu a wani asibiti da ke garin amfidi a kasar kamaru to zai iya ta da wani bayani na daban wanda zai zama kafanin wancan bayani da suka na farko